صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على النبي Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. bayan wannan gabatar da muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda mushtaba adam zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau tare da abdullahi sali usman katsina biye da shi akwai tafsirin watan ramadan tare da dr abdulkadir mubarak biye da shi akwai muryoyin masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar shirinmu na ƙarshe shine amsoshin aƙida shi ma tare da dr abdulkadir mubarak idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi tara ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah muhammad kohistani ya rasu an haifi ayatollah kohistani ne a garin beshahar na kasar iran sannan kuma ya fara karatunsa na share fage a gida daga baya kuma ya je birnin najab na kasar iraki inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da mirza na ini da kuma sayyid abdulhassan isfahani bayan ya kai matsayin mashahidi ya dawo gida inda ya kafa makaranta ya kuma tarbiyyantar da ɗalibai masu tarin yawa daga cikin ɗalibansa akwai shahid sayyid abdulkarim hashimi najad sannan kuma ayatollah kohistani da ƙarshe ya rasu a shekara ta 1971 masu saurari kuma san cewa shekaru 368 da sa gabata rana irin ta yau wato shekara ta 1652 aka kammala aikin gidan taj mahal daya daga cikin muhimman wurare na tarihi na musulunci da ke kasar india bayan kwashe tsawon shekaru 22 ana gudanar da aikinsa sarkin yankin agrai na kasar india wanda yanki ne na mabiya addinin musulunci shine bar da umarnin gina wannan wuri na tarihi wanda aka gayata shi da ayoyin alkur'ani mai tsarki da kuma a wannan wurin ne aka bizne matarsa wadda ya aura daga kasar iran magina ƙwararru daga kasashen indiya da iran ne suka gudanar da wannan aiki na ginin taji a kasar ta indiya tun shekaru fiye da 360 da suka gabata wanda kuma har yanzu wannan wuri yana nan a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wurare na tarihi a kasar ta indiya. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 105 da sa gabata a rana irin ta yau aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar nan wadda aka fi sani da sykes picot wadda ta hada kasashen faransa da ingila da kuma rasha waɗannan ƙasashe dai sun cimma a matsaya akan cewa za su rarraba a ƙasashen larabawa waɗanda suke ƙarƙashin daular usmaniya ta turkawa a tsakaninsu da suka ci daular ta turkawa da yaƙi duk da cewa rasha ta fice daga cikin yarjejeniyar sakamakon juyin juhari da aka yi a ƙasar amma faransa da ingila sun yi wa tandar kasashe a tsakanin su inda ingila ta mamaye iraki da jordan sai kuma faransa ta mamaye labanan da syria amma bisa wannan yarjejeniya dinu za ta zama karkashin kulawar ingila ne na wani lokaci kafin daga bisani aka tsara yadda yahudawa za su kafa a su a wurin wanda kuma hakan ta faru ne bayan kwaso yahudawa daga ko'ina a cikin faɗin duniya zuwa palestino da ingila ta yi ta yi a lokacin da ƙarshe kuma ta ba su damar kafa isra'ila a cikin ƙasar Falasɗinu, ita kuma ta fice ta miƙa musu akalar tafiyar da yankin na falastinu baki ɗaya wanda kuma sanarwar kafa isra'ila ya zo ne 'yan sa'o'i bayan ficewar ingila daga Falasɗinu, wanda hakan ke ƙara nuni da cewa kafa isra'ila a cikin falastinu tsararren shiri ne da aka yi a tsakanin ingila da yahudawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana. akan mita 19 hars. 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla masu sauraro yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya da farko ga kanunsu. ranar talata mai zuwa za a fara rajistar masu son tsawa takarar shugabancin kasar iran shugaban kasar congo ya ziyarci kasashen sudan da masar a kan batun madatsar ruwan kasar habasha yan wasan kungiyar kwallon kafa ta deportivo palestino da ke kasar chile sun nuna goyon bayan su ga al'ummar palestino yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarin a ranar talata mai zuwa za a fara rajistar masu son tsawa takarar shugabancin kasar iran rajistar masu sha'awar yin takarar shugabancin kasar da zai ci gaba ne har zuwa ranar 15 ga watan nan na mayu kamar yadda majalisar kare tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta iran wacce take kula da harkokin zaɓe ta bayyana. daga cikin waɗanda za su iya gabatar da kansu a matsayin masu son tsawa takarar shugabancin ƙasar da akwai masu rike da mukamai a ɓangarori uku na gwamnati da mambobin majalisar koli ta tsaron ƙasa da majalisar kare maslahar tsarin musulunci sai kuma manajoji na cibiyoyin ilimin addini na hausa da sauran cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu da kuma sojoji da mukaminsu bai yi kasa da janar ba da kuma shugabannin jami'o'i Daya daga cikin sharaɗin tsawa takarar ya kunshi cewa shekarun ɗan takarar kada su yi ƙasa da arba'in kuma kada su wuce saba'in da biyar za a gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar shawarar musulunci ta iran a ranar sha takwas ga watan yuni shugaban ƙasar congo ya zaci ƙasashen sudan da masar a kan batun madatsar ruwan ƙasar habasha shugaban ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyar congo felix tshisekedi wanda kuma shine shugaban riko na tarayyar afirka ya gana takwarorinsa na kasashen sudan da masara kokarin da tarayyar afirka take na shiga tsakani a kan batun madatsar ruwan habasha a ƙasar sudan shugaban na ƙasar congo ya sami tarbar janar abdul fattah burhan wanda shine shugaban majalisar koli ta soja inda suka tattauna hanyar warware sabanin bugu da ƙari firaministan ƙasar ta sudan abdalla hamduk ya halarci tattaunawar a can ƙasar masar ma dai shugaba shikedi ya gana da takwaransa abdul fattah al-sisi Ƙasashen sudan da masar dai suna korafin cewa madatsar ruwan da habashan take ƙoƙarin cikawa da ruwa zagaye na biyu wanda zai kai yawan cubic biliyan goma sha uku da digo biyar a cikin wannan shekara yana a matsayin barazana a gare su to kuna tare da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran 'yan sandan chadi sun tarwatsa masu zanga-zangar adawa da mulkin soja yan adawar siyasa da kuma kungiyoyin fararen hula ne dai suka shirya gangami na nuna kin amincewa da mulkin soja sai dai 'yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye wajen tarwatsa su a birnin injimina a ranar juma'ar da ta gabata ma dai sojojin da suke mulki a cikin ƙasar ta chadi sun hana ƙawancen jam'iyyun adawa da aka fi sani da wakitama yin gangami na nuna adawa da mulkin soja a ƙasar. 'yan sanda sun kame mutane ashirin daga cikin masu gangamin babban mai shigar da kara na birnin injamina yusuf tom ya bayyana cewa mutum ɗaya ya jikata a yayin gangamin kuma tuni an kame ɗan sandan da ya harbi bisa tasiri na shan kwaya a can arewacin birnin injamina wasu masu zanga-zangar sun kona tutar ƙasa faransa wacce ta yi wa cadin mulkin mallaka sannan kuma ake zarginta da goyon bayan wannan gwamnati ta soja 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta deportivo Palestino da ke kasar chile sun nuna goyon bayansu ga al'ummar palestino kungiyar kwallon kafan ta deportivo Falastino. ta kasar chile ta nuna goyon bayanta ne ga al'ummar Falasɗinu da suke fuskantar hare-haren haramtaccen kasar isra'ila a cikin kwanakin ta hanyar ɗaura kyallayen nan na falastinawa da aka fi sani da kufiya a shekarun baya ma dai wannan kungiyar ta kwallon kafa ta sanya taswirar falasɗinu a jikin rigunan wasa na dukkanin 'yan wasanta lamarin da ya fusata yahudawa 'yanci rani a ƙasar sai dai duk da matsin lambar da yahudawan suka yi bai sa kungiyar ta cire taswirar ba ita dai wannan kungiyar ƙwallon kafa ta deportivo palestino ta taba zama wato gwarzuwa a ƙasar ta chile ta hanyar cinye kofin zakarun ƙasar a shekara ta 1955 da kuma ta 1978 to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na Afirka a yau tare da Abdullahi Salisu Mankasina. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. inda muka yi dubi akan su har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan domin yi mana fashin baki. Shirin namu na yau da Allah zai dubi ne akan yadda ake ci gaba da kallon kiran nan da shugaba muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya yi ga amurka kusan makonni biyu da suka gabata na ta kawo wa najeriya ɗauki wajen tunkara matsalar tsaro da ta'addabi ƙasar wanda wannan kira na shugaba buhari ya fuskanci martani daban-daban daga masana a ƙasar wannan shine abin da shirin namu na yau zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa a kwanakin baya ne dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya buƙaci amurka da ta taimaka ma najeriya ɗin wajen yaƙi da ta'addanci wanda ya addabi ƙasar kama daga bangaren 'yan ta'adda masu da'awar jihadi da kuma 'yan ta'adda masu satar mutane da garkuwa da su domin karɓar kuɗaɗen fansa da barayin shanu da masu kisan jama'a babu gaira ba sabar a ƙauyuka da kuma sauran yankuna na karkara kamar yadda kuma shugaba buharin ya buƙaci amurka da ta duba yiwuwar mayar da hedikwatar rundunar sojojinta masu kula da afirka wato africom zuwa afirka maimakon jibge wannan runduna a ƙasar jamus domin karfafa ƙoƙarin da ake yi na tabbatar da tsaro a nahiyar ya ce bisa la'akari da karuwar kalubalen tsaro a yankin yammacin nahiyar afirka gabar tekun gini kuma yankin tafkin chadi da sahel akwai bukatar amurka ta duba yiwuwar mayar da mazaunin hedikwatar rundunar tata ta africom zuwa afirka kuma kusa da inda ake fama da matsalolin tsaro wanda kuma yankin yammacin nahiyar afirka wanda najeriya take ciki yana ɗaya daga cikin waɗannan yankuna tun bayan da shugaba buhari ya yi wannan furci masana a bangarori daban-daban da suka hada da bangaren tsaro da kuma siyasa suke kallon wannan furci a mahanga daban-daban domin yin bita a kan lamarin muna tare da dr el harun muhammad wanda masani ne akan harkokin siyasar kasa da kasa daga najeriya wanda kuma yake bin lamarin siyasar cikin gida ta kasar sau da kafa dr el harun bayan yi maka barka da zuwa da lale marhabin a cikin wannan shiri za mu so mu ji yadda kake kallon wannan batu na neman taimakon da shugaba buhari na dauki daga amurka domin ta taimaka ma najeriya wajen fuskantar matsalar tsaro a cikin gida wanda kuma duk da cewa wannan batu ne na tsaro amma kuma za a iya kallonsa ta fuskoki daban-daban da suka shafi siyasa daga bangaren kai kake kallon wannan lamari dr el harun kiran da mai girma muhammadu buhari ya yi ba zai warware wannan matsalan ba ai kafin afirkon ma ko kuma bayan afirkon ai akwai yunkuri da gwamnatin kasan amerika ta yi bayan harin da aka kai ga tagwayen gine-gine a birnin new york wata shida tsakanin amerika ta turo sojojinta zuwa bamako mali akan cewa a horar da sojojin kasan da masu kasashen sahel wanda ya hada da mauritania niger da chad a horar da sojojin akan yadda za su yaƙi ta'addanci kuma an yi wannan horon akan wannan horon aka faɗaɗa abinda gwamnatin america ta kira pan sahelian counter terrorism initiative majalisar ƙasar america ta zauna aka ware miliyoyin dala akan wannan horon daga baya aka faɗaɗa wannan horon ya haɗa da sojojin najeriya da niger kasashe wajen bakwai aka ba su wannan horon yadda za su yaƙi 'yan ta'adda har nan abuja an zo an yi wannan horon to amma me ya faru daga baya 'yan tawayen suka raba mali gida biyu suka kwace kusan rabi sai da bamako ya kusa koma hannun 'yan ta'adda kuma su afirkon ai dama ana zargin cewa su suna neman yadda za su zo ne su shigo da sojojinsu ya zama hanya da zai zama kasan jamus da kawayenta sun mallaki ɗimbin arzikin da allah ya ba wannan nahiyar kuma bir ya yi kama da mutum To, dokta akwai masu ganin cewa wannan kira da shugaba Buhari abu ne mai kyau matuka domin ko ba komai idan aka fahimci cewa yakin nan dai da ake yi da ta'addanci a najeriya yana neman ya fi karfin tanadin da ita kanta gwamnati ta yi domin fuskantarsa maimakon a tsaya ana yaudarar kai da kuma yaudarar jama'a gara a nemi taimako daga kasashen waje ko a samu mafita ya kake ganin hakan wannan kiran da aka yi kafa ce da take ƙara tabbatar da biyayya ga turawa kuma masana sun ta bayani cewa yin haka ba zai haifar da ɗa ido ba yanzu jaridan yau ta ɗauko bayani cewa ƙungiyar boko haram wanda suka balle daga ainihin tushen 'yan iswa yanzu sun je suna bin gida-gida suna raba kuɗaɗe kaga ma'ana talauci ya kai talauci da har an zo ana raba kuɗi to mu warware wannan matsala hanya uku ne a sassauta ma rayuwar 'yan ƙasa wannan tsarin gyaran tattalin arzikin da aka ɗauko yana ƙara ma 'yan ƙasa bala'i ne da fitinu in ba an duba hakikanin yadda za a warware wannan matsalan ba muddin farashin kaya yana ta hauhawa muddin hanyoyin samu suna ƙara dodewa muddin samun mutane na raguwa muddin ya zama na ka karbi kuɗi amma ba albarka ba daraja muddin za a yi ta karya darajar kuɗi muddin gwamnati za ta cire tallafi to muddin za a yi ta shiga halin wayo Allah kuma muddin za a yi ta samun 'yan ta'adda da 'yan tawaye ta ko'ina kuma irin waɗannan ƙungiyoyin ta'addan za su amfani da wannan dama da wanda suke marabin su baya su rika ba su kuɗaɗe su zo suna raba wa mutane to dakta abinda masu kare wannan kira na shugaba buhari suke yin ishara da shi shine matsalolin da kasar ta shiga ko kuma take fuskanta na tsaro suna da yawa ba wai kawai batun 'yan ta'adda masu aƙidar jihadi ake yi ba kawai akwai sabbin ayyuka na ta'addanci waɗanda suka ɓallo a halin yanzu a najeriya ɗin musamman a arewacin ƙasar suka haɗa da fashi da makami garkuwa da mutane kai hare-hare a kan ƙauyuka eh, da yi musu kisan kiyashi da dai abubuwa ga sanan birjik wanda kuma hausawa na cewa idan bugu ya yawa na kai kawai ake karewa ishin wannan bai isa ya sanya ya zama dalili ba da shugaba buhari zai buƙaci taimako daga manyan ƙasashe na duniya fashi a najeriya an san shi a kasashen iyamurai ne a hankali ya watsu kudancin kasan gaba daya yau da gobe akwai inda ba a fashi a najeriya birni da ƙauye kudu ko arewa bayan fashi ta'addanci ko kidnapping ai kasashen da suke da arzikin man fetur jihohin da suke da arzikin man fetur ai nan aka fara ma'aikatan kamfanonin mai su ake kamawa a nemi kudin fansa to yau kidnapping akwai inda ba a kidnapping birni da ƙauye har an kai ma ga yanzu almajirai ake kama a ce a bada dubu biyu dubu uku to haka abubuwan ke tafiya ɗaya bayan ɗaya a hankali a hankali yanzu saboda halin da ake ciki ai ba a taɓa tunanin cewa za a zo a yi zanga-zanga har a je gidan gwamna a ƙona ko a je majalisar jiha a ƙona ko a je gidan sarki a ƙona ba to kaga abin da ya faru kenan satin da ya wuce a jihar imo to a hankali wannan abin in ya ci gaba ai ganin wannan zai iya fantsama ne ya shafi ko'ina shine jihar rivers shi gwamnan ya sa doka cewa ba za a shiga ko a fita jihar da daddare ba saboda a hankali abin zai fantsama ya watsu ya zama na kudancin su fara ƙasa ta ɗauka gaba daya, to haka za a rika rayukan mutane kawai matasa su zo su tara mutane su sa masu fetur su kona su shikenan ai ta haka ne aka sami fitinin liberia sierra leone somalia rwanda duk da ruwan da yau ta samu lafiya to amma irin waɗannan fitinun ya zama a zo da tsarin tattalin arzikin da zai azabtar da 'yan ƙasa ya ƙara yunwa ya ƙara talauci ya ƙara rayuwar wayo Allah to muddin za a ci gaba da wannan tsarin muddin za a watsi da matasa a ƙi ba su ilimi ya zama ba aikin to muddin za a yi ta shiga irin waɗannan bala'i zancen zuwa london paris ko washington ba zai warware matsala ba to bai ga kuma dakta akwai waɗanda suke ganin cewa wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka musamman ma kasashen sahel an gaida sojojin faransa suka yi ruwa suka yi tsaki a harkokin tsaro da kuma yaki da ta'addanci kuma a wasu wuraren an samu saukin ta'addancin idan aka kwatanta da lokutan baya ba ganin cewa shi kan wannan zai iya bayar da wannan damar ita ma najeriya ta amfani da ita yanzu sojoji faransa ba su ne a ko'ina ba har ma ana zargin cewa akwai yiwuwar hannun faransa wajen kashe shugaban chadi idris dabi haka za a yi ta yi ai ya kamata a ce masu tafiyar da gwamnati suna tuntuban jama'a ne a zauna a yi magana kamar wannan magana ai ba zance ne na shugaban kasa ya zo ya ce ya kira sojoji su zo najeriya ba wannan magana saboda nauyinta da karfinta da mahimmancinta kamata a ce an kai ta majalisa an tattauna yanzu wannan satin ba tattauna aka yi mai zafi ba a majalisa cewa dole shugaban kasa ya wani abu to abin da ya kamata ya yi shine ya kira masana da ƙwararru a zauna a tattauna a samu su me mafita amma ba shi da 'yan tsararru su yanke shawara cewa sojoji su shigo najeriya ba ai wannan ya ba da dama ne a zo a sake mana mulkin mallaka to dokta akwai masu danganta wato ita wannan matsala da batutuwa wadanda suka shafi tattalin arziki da kuncin rayuwa da jama'a suke ciki a najeriya wanda suke ganin cewa idan aka samu kyakkyawan tsari wanda zai taimaka wajen farfado da tattalin arziki da kyautata rayuwar jama'a a ƙasa hakan zai taimaka matuƙa wajen magance da dama daga cikin matsalolin tsaro a ƙasar ya kake kallon wannan mahanga dakta tana da yawa ne sai an yi da gaske bayan gyara tattalin arziki ba da tallafi ga 'yan ƙasa akwai bukatan su jami'an tsaron a ba su horo na musamman a ba su kayan aiki to ai ba ba bukatan ka kira sojoji daga waje yanzu matasa nawa ne wanda a shirye suke su sadaukar da rayuwar kansu saboda su kwato kasansu saboda kishin ƙasa? ga sanan ko ina muna ganin su muna hira da su waɗanda a shirye suke tsari ya kamata a fitar musamman ma yanzu yadda muke da matasa ga sunan burjik an yi karatu ba aikin noma yana nema ya gagara wannan in ba a yi hankali ba bala'i ne da zai zo ya ci kasan gabaki daya to jama'a masu saurayi lokacin da muke da shi ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon godiya ta musamman ga Dr. el muhammad masani akan harkokin siyasar kasa da kasa wanda ya kasance tare da mu daga tarayyar najeriya sai a saduwa ta gaba da yardar allah kafin wani lokaci ne abdullahi salihu ka tsana da na shirye shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya madalla yanzu kuma sai shirin na tafsirin watan ramadan tare da dr abdulkadir mubarak masu saurare assalamu alaikum daga nan radio hausa boh tehran muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na ramalana na wannan shekara ta 1442 hijiriya wato 2021 miladiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar muku da shi دكتور بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين mun gode Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imominsa alaina ni'imomi marasa iyaka ubangiji Allah a cikin wannan wata na ramadan ka sanya mu daga cikin bayanka na gari waɗanda za a buɗe musu ƙofofin rahama a ranar kiyama kuma a nuna musu hanyar shiga aljanna bi haƙƙi muhammadu alihi tahirin to alhamdulillah har yanzu dai mana cikin tafsiri na wannan sura suratul gashiya kuma cikin yarda Allah za mu ɗora daga gurin da muka tsaya a jiya da dare Allah Ubangiji ka ba mu damar amfanuwa da darussan da ke cikin wannan sura. أعوذ بالله من الشيطان Allah daga shaidan lalanan ne abin kyama. sunan Allah mai rahama mai jin kai. da baya kuma ya yi mutunci To Allah zai yi masa azaba, azaba mai girma. gare mu ne makomarsu take sannan kuma hakika a kanmu yake saboda haka kenan ashe dukkan wasu al'amura da mutum zai yi ko kuma zai yi kira da tablik zuwa allah subhanahu wa ta'ala ka kirawo mutane akan cewa su bi ubangiji subhanahu wa ta'ala to ya kamata ne ka kafa musu hujja ka kuma kawo musu dalilai allah ta'ala mace fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka tunatar da alqur'ani ka kafa hujjoji ga sunan shi kansa ubangiji dalilai ke kafa na hankali kuma duk wanda ya bi shine abin zai amfana saboda haka babu abu ne na tilas ba saboda haka yanzu ma za mu iya tuntuni dangane da masu yin tablik ko kuma masu yin da'awa ko kuma malamai masu wa'azi waɗanda suke ganin cewa mutane dole sai sun bi abu kaza ko hanya kaza in ba haka ba ka gana kafirta ne ana zagin wane ana aibata ne duk al'amura na addinin musulunci in isar da sako kake so ka yi allah cewa ya ka isar da sako Bilhikima hikima wal mau'izatil wannan shine abin da Allah ta'ala ya kawo a cikin al'amura na addininsa ka isar da saƙo amma Allah ta'ala yake cewa me ta hanyar hikima da kuma wa'azi wannan wa'azin wanda yake mai kyau ba wa'azi ne mai kyau ba kana aibata mutane ba wa'azi ne mai kyau ba kana zagin jama'a ba wa'azi ne mai kyau ba kana kafirta wancan da wancan manzo bai yi haka ba rasulullah duk akhlaq ɗinsa ya nuna kyawawa mutane suka bi shi kuma shi sako aka ce isar kuma ya isar da sako ba wai ya zo ya tilasta mutane akan su bi wani abu bane saboda haka duk waɗanda suke ganin cewa suna kiran mutane zuwa ga Allah suna nusar da su zuwa ga tafarkin ubangiji to ya kamata su yi amfani da waɗannan ayoyi na alkur'ani idan har ubangiji wanda ake bautawa ubangiji wanda shi ne ya aiko da manzansa da saƙon nan bai ce da annabinsa ya tilasta mutane a kan bin addini ba to kai waye kai da sunan wai malamin addini za ka zo kana nuna cewa sai ka tilasta mutane sun bi abin da kai kake kai ko su ba a aƙidaka dan dole ko kuma su bi dukkan wasu abubuwa da kai kake ganin a naka tunanin shine gaskiya in ba su bi ba ka ce za ka kafirta su ma a wasu wuraren ka halatta nan mutane akan wai kai kana ganin wai ba abin Allah ba sai ka halatta a kashe wani a kashe wanci haka Allah ta'ala ya aiko manzansa da shi da kai da waɗanda suke zargin musulunci da cewa ya yaɗu ne ta hanyar jini da zubar da jinin mutane ta hanyar takobi me bambancin ku a matsayinka kana cewa wai kai malamin addini ne amma kana yada irin waɗannan afkar da waɗannan fikirori waɗanda suke duk gaba ɗayansu su ne yau aka tattara aka tattara waɗanda ba musulmi ba suke ganin addinin musulunci addini ne na ta'addanci saboda suna ganin irin waɗannan abubuwan da waɗansu suke ɗauka suna yanke hukunci wa kawukansu akan cewa dole dole sai an bi addinin musulunci in ba haka ba su kashe wane su yanke wane hukunci kaza akan wai ba a bi addinin musulunci ba babu wannan tun daga abin da Allah ta'ala yake nuna mana a cikin wannan aya din saboda haka ya kamata duk waɗanda suke da'awa zuwa ga Allah ta'ala to su yi da'awa din daidai da yadda Allah yake yi wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umarni saboda haka abinda kurin zaka nema wajen mutane shine su yi tuntuntuni su yi bincike su kuma yi amfani da kwakwalansu duk kuma inda suka samu gaskiya to ka nuna musu cewa su tsaya su bi wannan gaskiya din su jajirce wajen bin wannan gaskiya din Allah ta'ala yake cewa ka isar da sako ya kai Muhammadu ba fa yana nufin za ka salladu a kansu ne ka tilasta musu cewa sai sun bi ba dole a'a ba komai a kanka sai isar da sako din wanda ya bi to ya bi wanda ya ƙi bi ya karkace to wannan laifin yana wuyansa amma ba ka da mani mas'uliya a wuyanka illa isar da sako din to in Allah ta'ala ya wa manzansa wannan bayani to menene mutane suke nema ne ubangiji subhanahu wata'ala yake sake tabbatarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ci gaba da wannan tunatarwa ka ci gaba da tunatar da mutane ka tabbatu a kan wannan tunatarwar saboda haka in ka kasance a kan wannan to lallai akwai abin da ubangiji ya tanadar dangane da irin waɗannan da suka bi tunatarwar haka suka yi tuntuntuni to allah ta'ala ya tanadar musu da wasu abubuwa da zai musu na ni'ima da zai basu a ranar kiyama to amma idan ya kasance kana tunatarwa sai waɗansu suka juya baya suka ki amsan wannan tunatarwa to kafircin fa ba wanda zai samu illa su kansu kuma za su yi nadama wannan nadamar kuma nadama ce wadda a lokacin da za su yi ta ba ta da fa'ida saboda haka abin da kurin yake wuyanka ka ci gaba da wannan tunatarwa ka kuma dawwama akan wannan tunatarwar da kake yi in wani ya ƙi bi ya karkace ce ba zai bi ba to karka damu akwai ranar lanci tana nan zuwa ranar nadama to wani ranar da mutum zai nadama to babu wani abu da zai kasance tare da fa'ida a gare shi na wannan nadamar don fa'idan ta babu a duniya ne ya kamata ka yi tuntuntuni ka dawo ka bi gaskiya amma bayan ka koma lahira ka shiga kabari wani nadama to me nadama kuma a lokacin ai babu zancen da dama tunda duniya ka ta tashi daga aiki gaba ɗaya kai kiyaman ka ta zo don duk wanda ya mutu yau aka sa shi a kabari to ai shikenan shi kuma zancen mun yayi yayi in bai ba bai zancen da dama babu shi saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa to waɗannan da suke kafircewa wannan tunatarwa ta haka ko su wane ne su sun ji tunatarwar musulunci sun ji saƙon da ni ubangijin kowa da komai na turo ka ya kai muhammadu sun ji wannan sako suka ƙi bi suka kafirce to allah ta'ala yake cewa ka juya musu baya ka rabu da su ka kyale su kar ka damu kanka dangane da su da sannu ubangiji subhanahu ala zai kama su zai cafke su da wata azaba mafi girman azaba a ranar lahira kar ka damu kanka walaka ga duk wani mai wa'azi ga duk wani mai tunatarwa ya yi irin wannan abin da Allah ya umarci manzonsa ka isar da sako kurin waɗanda suka bijire suka ƙi bi suka ƙi ji suka ce a'a suka yi ɗagawa suka yi takabburanci to kar ka damu kanka ka yi shiru ka zuma musu ido akwai ranar ƙin dillanci tana nan Allah ta'ala yana nan zai cafke su da azaba mafi girman azaba ranar kiyama saboda haka ubangiji yake nuna cewa su ɗin nan lallai makomarsu zuwa gare mu ne a gurinmu za su dawo don suna mutuwa zuwa ina za su tafi zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala allah ta'ala ya gama magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga ubangiji muka fito zuwa kuma gare shi za mu koma wa ilaihil masih ubangiji dukkan wata tafiya karshen ƙarshenta zuwa ga ubangiji inna ila rabbika ruj'a komawa gaba ɗaya zuwa ga ubangijinka ne saboda haka Allah ta'ala yake cewa inna ilaina iyabahum komowarsu su da suka kafirce suka bin dukkan abin da ka tunatar da su suka ce ba za su bi ba suka karkace to ka kyale su gurinmu za su dawo in ji Allah subhanahu wata'ala sannan wannan dawowar ba komai bace kamar yadda na yi mana bayani mutuwa dole ne mutum zai mutu kana mutuwa ka to ka kama hanya ha kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa haka kuma hisabin ayyukan da suka yi a duniya duk ayyukan da suka tsururuta a duniya to hisabin wannan ayyukan yana gare mu mu ne za mu yi musu hisabi saboda haka kar ka damu kanka kai dai ka isar da sako in sun bi sun bi ba su bi ba shi kenan ka zuma musu ido ana nan ko shekara miliyan nawa za su a duniya za su mutu suna mutuwa ko za su dawo mu suna dawo wajen mu kuwa to Allah ta'ala yana nan zai wa kowa hisabi yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallah bi kalbin salim to masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi anan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na dare inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani Rastam ko kuma kisoshin Salihan Bayi na Atula Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a shirinmu da ya gabata wato ajiya kenan mun fara kissar annabi shu'aib alaihi kuma mun tsaya a inda mutanen madiyana mutanen annabi shu'aib suka fara karyata shi suna kuma tambayarsa ko sallarsa ce take sa shi ya hana su abubuwan da suke yi daga ciki hadda yadda za su sarrafa dukiyoyinsu da yardan allah a nan za mu tashi a lokacin da mutanen madiyana suka ga cewa ba su da wani dalili na hankali wanda za su gabatarwa annabi shu'aib salam don rusa hujjojinsa kwarara wanda ya faɗa musu sai suka fara tuhume-tuhume a kansa da farko sun tuhume shi da cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani suka ce abin sani kawai kai mai sihiri ne banda haka suna ganin ai babu wani bambanci tsakaninsa da su don haka ta yaya za su bar abin da suke yi da dukiyoyinsu don bin ra'ayinsa shi waye ne zai ɗora masu ra'ayinsa ko kuma abin da sihirinsa yake faɗa masa sai suka ce kamar yadda ya so cikin aya alkur'ani Ba ka kasance ba face mutum irinmu abinda muke zato kai makarici ne kawai bayan da sun yi masa ruwan tuhume-tuhume wani lokaci wani lokaci su ce makarici ne wani lokaci su ce mai sihiri ne wani lokaci su ce ai mahaukaci ne da sauransu daga nan sai suka bayyana kafirci a fili suka ce wato don tabbatar mashi da cewa ba za su taba amincewa da shi ba suna cewa idan kai annabi ne kamar yadda kake rayawa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani to ka jefo wani bangare daga sama a kanmu idan ka kasance daga cikin masu gaskiya cikin surat shu'ara aya ta da 186 masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wani sabon shiri na kisoshin rayuwa hali yanzu tahir amin yake cewa mu kwana lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato amsoshin akida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin akida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مسارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci shirin da a cikinsa muke ƙoƙari wajen amsa muku tambayoyi waɗanda kuke aikowa musamman waɗanda suka shafi aƙida idan masu sauraro na biye da mu a cikin wannan shiri har yanzu muna nan muna amsa tambayar da wani bawan allah ya yi ne dangane da abin da ya shafi ƙaddara wato ƙaza da ƙadar wanda mun ɗau 'yan satuttuka muna bibiyan amsar wannan tambaya domin tambaya ce mai muhimmanci tunda aƙida musamman da ta shafi al'amura na ƙaddara aƙida ce wacce ya kamata a san tushenta da kuma fahimtar haƙiƙanin ma mai ake nufi da ita to shi ya sa muka ɓata lokaci wajen ganin cewa mun fahimtar da al'umma wannan al'amari mai muhimmanci a rayuwa. musamman kuma rayuwa ɗin ta addini to zuwa yanzu a shirye-shiryenmu na baya mun fahimci yadda ɓangarori biyu na makarantu na aƙida ta musulunci suka gina fahimtarsu a kan abin da ya shafi ƙaddara musamman mun ga abin da su a sha'ira suke faɗa a shari'a kenan aƙida ɗinsu dangane da kamar suna nuna wasu al'amura ne na jabaru a cikin al'amura din kamar ana tilasta mutum ne Allah ta'ala ya yi wani abu na tilasta wa mutum ya yi abubuwan da shi ubangiji yake so ne kur saboda haka dan adam kamar sun ɗauki wani zaɓi ne daga mutum a cikin al'amuransa na ayyuka da yake aiwatarwa na yau da gobe su kuma mu'tazila da mufawwida mun ga inda su ma suka fahimci nasu su kuma suka nuna kamar allah ya bar mutane ne su yi abin da suke sokur wato nan sai fahimtar su da inda suka gina wannan fahimta tasu ta kasance kaddara a wajensu shine kamar matsala na dan adam da duk wasu abubuwa da zai tsururuta kamar ubangiji ya bashi dama ya yi abin da yake so ya fawwala wa mutum allah ta'ala ya fawwala wa mutum ya ci gaba da rayuwarsa shi dai allah ya halicci dan adam ya samar abin da yake so to sauran al'amura kuma sai bar mutum ya zaɓi yadda yake so ya rayu ya shata wa kansa hanyar rayuwa da abubuwa to waɗannan su ne fahimtoci maktabobi makarantu guda biyu masu girma na aƙida musamman abin da ya shafi kaddara dangane da waɗannan makarantu na musulunci to makaranta ta uku wadda muke alkawari yau za mu shige ta za mu bayani game da ita ita ce makaranta wacce ta ginu a kan fahimta na ahlul baiti salam wannan makaranta abinda ta ginu a kai da yadda take fahimtar waɗannan al'amura sai ta kasance makaranta ce wacce take ta ginu bisa wata fahimta saɓanin waɗancan fahimtoci biyu ta ginu ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gina al'ummarsa a kai bisa wannan doron ayoyi na alkur'ani kuma shi dama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shine mai fassara alkur'ani litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim Allah ta'ala yake cewa da manzanmu domin ka bayyana wa mutane abin da aka saukar a gare su to sai ya kasance wannan gida na rasulullah wannan gida na annabta inda waɗannan imamai na ahlul baiti alaihi salam suka shawo wannan ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kasance fahimtar da suke bayyanawa na ƙaddara kaza da kadar ya saba wa na ash'ariya ya kuma saba wa na mu'tazila baki daya domin wannan gida na annabta gida ne wanda al'amari na adalcin Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci suna tabbatarwa da Allah adalcinsa ko da wasa ba su taɓa nuna wani abu wanda za ka nasabta wa Ubangiji wani abu wanda ya kama da zalunci ba ma a rayuwa baki ɗaya sun tabbatar masa da adalcinsa kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar da adalcin ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma suka tabbatar da cewa akwai tauhidi na ayyuka tauhidul af'ali dangane da ubangiji subhanahu wata'ala wannan aƙida din ita ce aƙidar da ta ginu akan al'amura na tafarkin ahal baita alaihi musala ba irin waɗancan da waɗansu in suka ginu akan wannan kama a sha'ira da suka ginu akan al'amura na jabaru to kaga nan adalcin ubangiji sun sa shi a cikin kwashin mak su kuma waɗannan suke ganin allah ya bar mutane su yi abubuwan da suke so mufawwida zaɗin nan su sun yi kokari ne sun tabbatar da cewa adalcin ubangiji yana sun kare adalcin allah ta'ala a nan to amma sai suka kawo ishkal kuma na wajen tauhidul af'ali sai suka sa tauhidul af'ali a cikin question mark to anan nan ahalul baita alaihi salam su bisa irin tafarkin da suka dauka sai ya kasance sun tabbatar wa da ubangiji adalcinsa cewa shi adali ne kuma a wannan lokacin kuma suka tabbatar da tauhidin af'ali na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka za mu ga maganganu daban-daban na imamai na ahalul baita alaihi salam dangane da abin da ya shafi kaddara domin idan muka bibi maganganun da suke faɗa su abin da suke cewa sun fassara kaddara ne ta Allah ta'ala wato kaddar wa alƙada wa alƙadar ilahi cewa lalle abubuwa ne tabbatattu cewa imani da ƙaza da ƙadarin Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin rukuni mai girma da yake tabbatar da ɗan adam yake raya ɗan adam cewa wajibi ne ya yi imani ya yi itikadi da cewa ubangiji subhanahu ta'ala yana tattare da wannan al'amari na kaza da ƙadar. to a nan ma za mu ga cewa akwai wani wata ruwaya daga imamu ali salam da yake nuna cewa al'amari dangane da kaza da ƙadar wani al'amari ne wanda yake hankalin ɗan adam sai ya yi taka tsantsan wajen fahimta domin ba kowane zai iya fahimtar hakikanin kaza da kadarin Allah subhanahu ta'ala ba an ruwayoto wani hadisi daga imam bakir alaihi salam shi ma da kuma ma imam sadiq alaihi salam waɗannan imamai suke cewa shi al'amari na kaza da kadar na Allah subhanahu ta'ala al'amari ne da yake tsakanin wato tafwid nan da jabru to shi imam sadiq alaihi salam yake cewa wannan al'amari ba jabaru ba ne sannan shi kuma ba tafawidi ba ne wani abu ne tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu la jabra wala tafawid walakin al'amur bain al'amrai ne haka imam yake faɗa to al'amari ne wanda yake ba za ka ce ƙaddaran ubangiji ya ƙaddara wa wancan ya yi duk abin da yake so ba saboda haka duk ayyukan da ɗan adam ya yi ƙaddara ce daga Allah wannan in kai haka ba shi ne hakikanin ka tabbatar da adalcin Allah ba to in ku haka ne idan wancan ya ji ya yi sata ko wancan ya ji ya yi shagiya ko wannan ya yi ayyuka waɗanda suke ba masu kyau ba ka ce ai kaddara ce haka aka kaddaro masa to yaya kuma Allah zai je ya ainihin azaba ga wanda ya yi waɗannan ayyuka ashe yin azaba ga wanda ni na chas na sa shi na tilasta shi ya aiki sannan na ji na azabtar da shi bai zama zalunci ba kaga wannan abun ba daidai ba ne a cikin maktaba ta ahlul bait alaihi salam kamar ka zo ka ɗaura mutum ne ka ɗaura hannayensa da kafafunsa ka ɗauke shi ka jefa shi a cikin kogi ka ce da shi kar ya jike in ya jike da ruwa sai kai masa bulala to wannan ai kaga ya zama kamar wani abu ne na zalunci to shi dan wannan ba a yarda da shi a cikin maktaba makaranta ta albeti wannan babu wannan tunanin amma ba yana nufin ba kaddara ba akwai kaddara amma ba irin wannan tafsirin da suka faɗa ba haka su waɗancan mu'tazila da suke cewa Allah ya bar mutane su abin da suke so ahlul bait suka ce ba haka bane shine imam sadiq yake cewa al-amru bainal amrayni akwai wani abu ne tsaka-tsaki tsakatsakin nan shine ubangiji subhanahu ta'ala babu wani wanda zai yi wani abu ba tare da ikonsa ba ba tare da wato ubangiji ya ga daman a yi wannan abun ba wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin ba abin da za ku iya kasancewa kun so ku yi sai matukan ubangiji ya ga daman abin ya yi sannan zai yi amma wannan ba yana nufin cewa an ɗauki wa mutum wannan ikhtiyar din zaɓin da yake da shi ba wa hadainahu najdain wannan shi ma yana nan Allah ya shirya da mutane su kasance in ma shakiran wa in ma kafura yana nan to wannan al'amru bainal amrayn din wani abu ne wanda in ka so ka yi wani abu din za ka iya yi tunda kana da zaɓi amma kuma kar ka ɗauka zaɓin da kake da shi kai mustaƙilli ne kai sai abin duk da kake so a duk lokacin da kake so za ka yi ba haka ba ne in Allah ya ga dama ka so ka yi abin ka ƙudurci yin abin ka taso za ka yi abin in Allah ya ga dama sai ya yi wani abu mashi'a ɗinsa ta hana ka yin abin kuma saboda ba kai mutlaƙan kana so ka kasance ba ka da wani abu wanda wanda yake kanka ba ko ba wani wanda yake saman ka bane ba wannan bane a'a saboda haka akwai kuduran Allah tana nan sannan kai ma kana da kuma zaɓi da za ka yi ayyuka haka kuma ba an fawwala maka ba ne an barka kai abin da ka ga dama ba ne a'a abin duk da ka tsururuta kake son ka yi ka yi din amma kana na ƙarƙashin ƙudura da irada ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shine abin da ake nufi da al'amr bane al'amran din saboda haka mu a maktaba ta ahlul ba a bin fikira ta asha'ira wannan ta cewa ana jaburu ana tilasta wa mutum ya abubuwa haka kuma ba a bin wannan fikira ta mu'tazila na cewa an fawwala wa mutane su abubuwa da suke so al'amuru ne bai al'amrai ne abubuwa ne da suke tsaka-tsaki saboda haka idan a nan za ka tabbatar da Allah Ubangiji adalcinsa sannan kuma ba ka yi cikaro da tauhidin afa'ali ba saboda ka tabbatar da Allah cewa ayyuka duk da ake yi daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala man sha'insu yake amma ba kowane aiki ne Allah ya yarda da shi ba duk da cewa sai ya ga dama ko kai waye sai Allah ya ga dama wani abu za ka iya yinsa amma ba kowane abu ka yi Allah ya yarda da shi ba saboda haka akwai abu wanda za ka yi Allah ya yarda da shi akwai abin da in ka yi wannan abun yana wuyan ka kayi abin da Allah bai yarda da shi ba saboda haka waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda suke ya kamata a tantance insha Allah a shirinmu na gaba za mu kawo misalce-misalce masu yawa domin mu tantance tsakanin waɗannan makarantu na aƙida dangane da abin da ya shafi kaddara din nan to wannan insha Allah a shirinmu na gaba za mu zo da bayanai waɗanda za su tantance haƙiƙa insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi الطاهرين masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.